Galatiyawa Sura shida ’Yan uwa, in aga wani yana cikin yin laifi, ku da Ruhu mai tsarki yake tare da ku, sai ku komo da shi kan hanya, amma ku yi haka da halin tawali'o, a hankali kuma, domin kada maimakon dawowar da dan uwanku, kuma ku fade cikin jaraba. Ku taimaki juna ta wajen daukar wahalar juna, ta haka ne za ku cika koyarwar almasihu. in wani yana tsammani shi wani abu ne, amma kuma shi ba kome ba ne, rudin kansa yake yi, amma bari kowa ya gwada aikinsa ya gani, idan ya yi kyau, sa'an nan zai iya takama da abin da ya yi da kansa, ba sai ya gwada kansa da wani ba, gama ya kamata kowa ya dauki kayan kansa. Duk wanda aka koya masa maganar almasihu, sai ya raba dukan abubuwansa na alheri da wanda ya koya masa. kada ku ridi kanku, ai, ba ya yiwuwa a yi wa Allah wayo, duk abin da mutum ya shuka shi zai girba. Gama idan mutum ya shuka da biyan sha'awar jikinsa, zai kai shi girbin mutuwa, idan kuwa ya shuka ta biyan bukatar ruhu, zai kai shi ga girbin rai na har abada. Saboda haka, kada mu gaji da yin abin da yake da kyau, gama idan ba mu gaji muka bar kokari ba, lokaci zai zo da za mu yi girbi mai albarka. To, saboda haka, duk sa'ada muke da zarafi, sai mu kyautata wa dukan mutane, musamman waɗanda suke yan uwanmu cikin almasihu, ku dubi irin manyan-manyan rubutun da nake yi muku da hannuna. To, mutanen da suke so a gani su wani abu ne, su ne suke so tilasta muku ku yi kaciya, suna yi muku haka ne? domin suna tsoron tsananin da za su sha saboda giciyan almasihu ai ko waɗanda aka yi musu kaciya ma ba sa kiyaye koyarwar musa su dai suna so a yi muku kaciya domin su yi ta daga kai cewa su ne suka sa a yi muku kaciya amma ni ko kusa ba zan daga kai ba sai dai game da giciyen ubangijinmu yesu almasihu gama ta wurin mutuwarsa a kan giciye ne sha'anin duniya ya mutu a gare ni, ni kuma na mutu ga sha'anin duniya. Kaciya da rashin kaciya ba komai suke ba, babban abu shi ne mutum ya zama sabuwar halitta, salama da jinkai su kasance tare da dukan waɗanda suke bin wannan ka'ida, wato tare da ainihin Isra'ila ta Allah. Daga yanzu zuwa nan gaba uwa, kada kowa ya ƙara damuna da wani abu. gama alamun raunuka da nake da su a jikina sun nuna cewa ni bawan Yesu ne. Bari alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya kasance tare da ruhunku, uwa, amin.